mata masu neman mata 'yan uwansu ya kuke kwana biyu kun ji shiru ko to ba tsoro ba ne na gaya muku ba tsoro ba ne ba tsoro ba ne saboda akwai shegiya ni safina take ne da suna ko safiya ne ta tura min friend request on facebook she's asking me to stop daina magana akan lesbian daina magana akan lesbian how is that possible how is that possible ba ki kika sa na fara ko ba ki sa daina ba ni kawai abin da nake so shine in ji kawai maza na neman mata ba mata na neman mata yan uwansu ba saboda yanzu lesbian din na yanzu ya zama ruwan dare matan aure suna yi 'yan matan ma haka wani kam kwa tunanin mutuwa ne koya ne abin yake ne so in daina magana akan irin na ji tsoron nan ko it won't happen ba zai faru ba in gane ku daina sai in daina magana saboda ni barin gaya muku maganar da nake akan ku bai yana kamun ku. to tun da har yana kamun kuɗi me yasa zan daina magana a kan lesbians ina tambaya me yasa zan daina magana a kan yarinya bi namiji A'a.